rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani akan yadda zaka yi link din Gmail ɗinka akan wannan akan account ɗinka na Facebook ya kamata a ce ka yi link din Gmail ɗinka akan account ɗinka na Facebook domin ka gujewa masu hacking wanda zasu yi hacking ɗin account ɗinka ko kuma in hackers wanda zasu yi maka hacking ɗin account ɗinka na na Facebook yawa da ɗan uwa kafin mu shiga wannan bidiyon idan muka yi mana alamar subscribe ba dan Allah ka taimaka ka dan ja ƙasan bidiyon nan ka danna mana alamar subscribe ɗin nan ka danna ƙararrawa sanarwa domin da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su fara sanar da kai yauwa to ya kamata a ce domin ka gujewa a yi maka hakin ɗin Facebook ɗinka ko kuma sai ka tsaya ka gama renon Facebook ɗinka an san ka da shi an san sunanka ga shi lokaci ɗaya to sai wani sai wasu su zo su karɓe maka Facebook ɗin naka ko ka san yadda za ka yi kira da shi ba to a cikin wannan bidiyon Allah da nuna maka yadda za ka yi link ɗin Gmail ɗinka akan akan Facebook account ɗinka in Allah yadda a wannan bidiyon in Allah yadda zai muku yadda za ku fahimta yauwa to bari mu shiga cikin Facebook yanzu kamar yanzu mun shiga Facebook kamar haka yanzu wannan Facebook ne kamar haka muka shiga to sai mu zo wannan alamar ta sama ɗin nan ga nan wannan ɗuga guda uku yau wannan ɗuga guda uku sai mu shige su kamar haka yau yayin da muka shige shi kamar haka yau sai mu ja sai mu ja zuwa daga saman nan ga nan da dai ga tsare-tsaren nan da yawa sai mu ja zuwa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sai mu zo mu samu wannan setting gashi nan gashi nan wannan alama mai suna setting yau gashi nan wannan alama mai suna setting yau sai mu shige ta kamar haka yau inda muka shige ta kamar haka ga nan su ma sun nuna tsare-tsare da yawa ga nan terms of um, service ga shi nan abubuwa da yawa yau wajen ba zan taɓa komai ba ba zan yi komai ba kuma saboda ba wannan da ya kawo ni ba amma dai kawai zan zo in taɓa wannan personal and account information yau wajen sai in zo in taɓa shi kamar haka yau inda in taɓa shi kamar haka bari in jira ya buɗe yau ga shi nan ya buɗe ga shi nan na farko name ga shi nan email address ga shi nan phone number ga shi nan account ga shi nan account control ga shi nan duk ga shi nan Yauwa ga yanan ni na riga nayi adin ɗin Gmail ɗina akai In dai baka idan baka adin ɗin Gmail ɗinka ba akai kai, kawai sai ka zo ka taɓa wannan alamar, wannan alamar ta edit kamar haka. In dai ka riga in dai ka taɓa ta kamar haka, ka gani gashi nan ya nuno maka, ga yanan ya nuno min current email, ga yanan ya saka mun ya saka min kwaɗo a wajen inda ya bani amma dai ya bani damar yin activating ɗinta. Ga yanan nan Gmail ɗin duk ya bani damar yin activating ɗinsu. Yauwa kamar yanzu da na shiga Gmail ɗin, zan yi activating ɗin ka gani add an additional email address gashi nan. duk ya nuna mani zan iya yin ga nan wajen sarrafin password ɗina na Facebook ɗin yawa to za su ansa da kuma inda zan yi adin ɗin phone number ɗita ga ita nan ita ma ita ma kamar yadda na ɗauko Gmail ɗin haka to sai yanzu in taɓa wannan ita ma alamar kamar haka alamar editing ɗin nan domin a lokacin idan ba saka ta ba zan ga babu ita yawa domin a lokacin in ba saka ta ba zan ga babu ita yawa to dan wani fatan ka fahimci yadda ake saita Gmail akan waya yau akan wannan account ɗinka na wannan account ɗinka na Facebook. Yau wannan, mu wannan shine, wannan shine page ɗinmu na wannan channel ɗin mai suna Ibrahim Tech Talk. shi nan Ibrahim Teach. Yau wannan ka je, Facebook ka yi search ɗinsa, ka yi mana like a wannan page. shi nan muna saka bidiyoyi dai. shi nan muna sanya bidiyoyi da yawa a cikin wannan application ɗin, a cikin wannan website ɗin. Gashi nan dan dai data ta babu, ta da ƙarfi ne shi nan. Har ina, har mutum ɗari da sha biyu sun yi like ɗin wannan page. Yauwa shi nan ya buɗe mana. ga abubuwan nan da yawa da muke posting a kansa gashi nan to Allah da ka bibiye mu ma a nan wajen ka zo kai mana like kai domin karanta ɗayan bayanan mu da muke sassakawa akai yau dan wannan shine karshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna wani alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba